studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za cewa a gobe ne ɗaliban makarantun boko na Nijar da gudanar da shagulan shekara-shekara na tara ga watan february. A jihar Maradi hukumomi sun karɓo miliyan ɗaya na sefa kuɗaɗen ƙasa daga hannun wasu magabata. Shirinmu na musamman na yau zai mai da hankali yau a kan ranar ƙasa da ƙasa ta cutar farfaɗiya ta ranar takwas ga watan february na kowace shekara. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, mu fara da sanar da ku cewa wasu matasa sun yi zanga-zanga yau a garin Gagamari na karamar hukumar karkarar Shatamari mai tazarar kilomita akalla ashirin daga birnin Difa kan hanyar kwalta. Magajin garin Shatamari Idrisa Malamin Kalla ya bayyana cewa matasan sun kona tayoyi a kan hanya, amma ƙura ta lafa a madaicen yau. a halin yanzu dai ba a san dalilan wannan zanga-zangar ba in ji Idrisa malamin Kalla amma kuma an kaddamar da bincike Za mu dawo akan wannan al'amari a shirye-shiryenmu na gaba. A gobe ne kungiyar ɗalibai ta ƙasa za ta gudanar da shirgullan cikon shekaru 27 da farar mummunan al'amari na ranar 9 ga watan Fabrairu na shekarar 1990. Shugaban kungiyar ɗaliban USN Usaini Sambo ya bayyana cewa shirye-shiryen wato na gudana kamar yadda ake bukata. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da muntar Muhammadu ya haɗa mana. Bayan jerin gwano haɗe da gangami da ɗalibai suke shiryawa duka shekara, a wannan karo ɗaliban za su kawo wani sabon salo inda za su bayar da gudunmawar jini a asibitin Yamai. Shebu salo magatakardar ƙungiyar ɗaliban jami'a ne. Banga shekara babu wani bambanci duka abu ne da muka saba amma cikin tattaunawa na zamu yi bana mun ce mun tattauna mu gani anya ya da muke yi ma da mu kwaco incin mu ga gwamnati mun sake tahiya ne kuma wanda muka saba za samun ci gaba da yi wanda za ta gyara da kayan makaranta kuma da kasar tamu ta Nijar. Shagugulan tunawa da ranar tara ga watan Fabrairu na wannan shekara yana zuwa ne a yayin da hukumomin Yamai suka ɗauki wani ƙudurin hana shirin kwano a cikin tsakiyar sati. Wannan da kai da mayar ɗan Yamai ya ɗauka mu abu da muka sani kungiyar tsarin mulkin ƙasa mu su ya ba mu dama don mu hito kowane lokaci taron da muke yi kowace shekara bayan shekara 26 muna yin shi shi ba bana ba za mu iya cewa za mu fasa shi hitowa ne muke dan mu yi kuka mu nuna bakin cikin mu bisa kan abin da duk yake fuskanta a cikin rayuwar mu na 'yan makarantar nisha. A nasa bangare Bubakar Sabo na ma'aikatar magajin garin Yamai ya ce wannan ƙudurin ya shafi dukkan ƙungiyoyi banda jerin gwanon ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa waɗanda dama tun can ba su taɓa neman izinin gudanar da jerin gwanon ba. Kamar sauran abokan suna sauran yankunan ƙasa a gobe ne tara ga watan februari na shekarar 2017 ɗaliban jihar Zandar za su gudanar da shagulan cikon shekaru 27 da mutuwar wasu ɗalibai a shekarar 1990. A bana 'yan makarantar sun canza layin da suke bi wajen shirin gwano suna kuma gabatar da muhawara yau jajibirin shagulan. Canga Chalimbo Shebu wato shugaban kwamitin tsare-tsare ya wa Ali Keta cewa ana ɗaukar matakai domin ganin ba a samu matsala ba. za mu zo mu tsara ta wannan zanga-zanga kamar da muka saba amma kuma a kowace gulgula da muke yi domin tuni wani kamar ka ɗauka mu a jami'a bana an samu sauyi saboda mu tsara kamar harkar motsa jiki guje-guje da kuma na al'adu kide-kide to wannan bana muka ce mu a matsayin kwamiti mai su jagoranci masu tsare-tsare wannan march muka ce duka ƙungiyoyi na college lise na jami'oyi da jami'a ma da ma makarantu hannu muka ce musu kasi wannan kide-kide ko kuma wani motsa jiki a bana saboda matsalar da muke cikin na taɓarɓarewa karatu muka ce su tsara latoci da kuma zaman canja mai wato tede ba muka ce mushi a wannan kenan shine dan bambanci mu dai muka aje takarda wannan na kashi 27 ne tun ka ahe mu mana gani ake ta wannan zanga-zanga ta lumana kenan babu zantan izini kenan shi muka gaya mayar kamar abin da aka saba a ga mutu daga arewa sai wani bana a ga mutu daga yamma kenan muka gaya mushi. Kwamitin da ke kula da sake duba wasu dokoki dangane da ayyukan kafafen yada labarai ya kammala ayyukansa jiya da marice. wannan kwamitin mai kumshe da wakilai uku na ofishin ministan sadarwa ɗaya na ofishin ministan shari'a ɗaya na ma'aikatar shugaban ƙasa ɗaya na ma'aikatar prime minister da kuma ɗaya na hukumar sadarwa bayan koke-koken 'yan jarida ya ƙara wakilai biyu na cibiyar 'yan jarida da kuma ɗan jarida guda mai zaman kansa mataimakin shugaban cibiyar 'yan jarida ado wada kuma mamba a kwamitin ya muna ƙarin haske kuduri kudirin da muke son a ci gyara bisa su kama za ni ɗaukar misali wannan wanda da ake cewa bisa liberté de presse akwai abin da tun wannan taro da csc ta yi organize mutane suka ce ta kamata a kawo gyaran huska a kiro juju su zo a yi taka tsantsan bisa to wagga kaka ne ba hayo ba a taka hakkin dan jarida dangance da aikin da yake yi muna son mu kawo kwaskwarima bisa yanayin shi dan jarida wane ne dan jarida duk wannan mun kawo ra'ayoyinmu bisa wannan abin da ake so a canza yanzu mun kare mun sa masu magabatanmu ido za su kai abin wajen huskar gwamnati daga nan a ɗauka a kai shi a asambile national asambili ce za ta diba cancantin wannan ra'ayi da muka zo maka aza in ya cancanta a dauke doka na wannan doka a sata ta aiki za a ɗauka ta a sata aiki ta shi dai wannan aiki ya shafi doka mai lamba sifili talatin da biyar ta hudu ga watan Juwan na shekarar dubi da goma wadda ta jibance 'yancin aikin jarida. miliyan ɗaya da wata miliyan ɗari da ɗai na sefa waɗannan su ne jimillar kuɗaɗen da hukumomin jihar maraɗi suka karɓo daga hannuwan magajin nan gari ashirin da uku waɗanda su ma suka same su daga kamfanin samar da cimaka opvn sai dai hukumar wata sai da hukumar zandarma ta shiga cikin al'amarin sannan wasu magajin nan suka maida wa ƙasa dukiyarta mataimakin sakatare janar da ma'aikatar gwamnan jiha kuma shugaban kwamitin da ke kula da sayar da abinci a farashi mai rahusa ya bayyana cewa an samu ci gaba a wannan shiri na karɓo dukiyar ƙasa daga hannun jama'a. Ga Sanusi wato Sani a shi da wakilinmu Muhammad da Mamman. A yau ya kai watanni biyu kenan da muka kaddamar da wannan aiki wanda ya shafi duka magajin nan gari da ba su dawo da cikin kudaden ba a cikin abin da aka ba su domin sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa da su yi kokarin dawo da kudaden domin saka su a cikin aljihun gwamnati. Abin da ake iya riƙewa mun gamsu da kudaden da muka tattara idan aka dubi abin da muka karbo. Magajin nan gari 23 ne abin ya shafa kuma a halin yanzu kawai magajin nan gari biyu ne na yankin jihar maradi ba su dawo da kudaden ba a halin yanzu dai mun tattara eh, kudaden da suka kai miliyan ɗari da ɗaya kuma ina tsammanin abu ne mai mahimmanci idan aka yi la'akari da ma'aikata ce ta jihar kadai. A shekarar sha biyar ne aka buɗe wata makarantar ba da horo dangane da ayyukan da suka shafi al'adu wato al'adu a tawa wanda makarantar wato na karɓar matasan da ke suka fito daga makarantun boko ba tare da wata takardar shaida kammala karatu ba da kuma waɗanda ba su je makarantar wato sansan ba manufar makarantar dai shine taimakawa matasa wajen samun aikin yi sai dai har yanzu ba a yi shiga makaranta a wannan makaranta ba a bana. da kuma kirlili hamadu husaini shine daraktan makarantar da ake kira efak ya yi wa wakilin abdullahi ausuka karin haske Dalilin da ya sanya ba a soma karatun boko ba a cikin makarantar na wannan shekara shine rashin biyan malamai albashinsu. Ina tsammanin wannan matsalar ana bisa ka hanyar gyara ta, saboda mun samu bayanai masu tabbatancin nan da 'yan kwanaki za a gyara matsalar, kuma ɗalibai za su fara karatu. A wannan shekara muna da ɗalibai da suka kai tamanin da biyar akwai maza da mata a cikinsu. Ina son na ƙara wani abu dangance da wannan horo, akwai waɗanda suke ta cece kurkuce a kan makarantar. Makaranta ce da ta ƙumshi fannoni daban-daban da ake horaswa, wanda yana baiwa ɗalibi damar a ƙarshen karatunsa zai samu aiki wanda zai amfani rayuwarsa. A Departement ɗin Buza jihar Tawa ana gudanar da wani kamfe na warkar da cutar yanar ido. a ranar uku ga watan Fabrairu ne aka suma wannan kamfe kuma zai ci gaba har zuwa tara ga watan nan na Fabrairu da muke ciki. kawo ranar jiya dai an yi wa kashi saba'in ko kuma an yi wa kashi tamanin wato cikin ɗari na yawan mutane ɗari biyu aiki buzari ko kuma bori na gari likitan ido a asibiti buza ya yi wa sanusi asuman shugaban gidan rediyon buza ƙarin haske A nan mafi yawa ana samun masu cutar yanar ido ne da yake da nasaba da tsufa, inda da farko mun yi rajistan mutane 159 a lokacin da muka zo domin yi musu aiki kawai 'yan kalilan ne suka karbi kiranmu. Don haka na je takanas har zuwa gurin sarki domin shaida masa irin cutar da ke akwai a cikin garinsa, kuma kai tsaye ɗauki mataki inda ya kira waɗansu 'yan majalisa suka ɗauki nauyin yi wa mutane 200 magani kyauta. A lokacin baya muna da wata ƙungiya da take tallafa muna na yi wa masu wannan cutar ta yanar ido aiki kyauta da kashi 50 cikin 100, inda marar lafiyan yana biyan jika 25 ne maimakon shika 50. Waɗannan mutanen 200 daga duba su har zuwa aiki da kuma ba su magani bayan aiki suka kyauta ne. Du dépistage à l'opération et à la distribution des médicaments après l'opération. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tasa'in da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba tasa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba tasa'in da biyar da dugu daya gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinye tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Yau ta kusa ga watan Fabrairu ranar kasa da kasa ce ta yaƙi da cutar farfaɗiya. Cutar farfadiya wadda wato wadda kowa ya san da ita kuma aka fi samu a Nijar ita ce wadda wasu ƙabilu ko kuma wasu al'umma ke dangantawa da iska. Kanal Majar Abu likita mai wato mai kula da lafiyar kwakwalwa ya bayyana cewa a halin yanzu babu alƙaluma a hukumance dangane da wannan cuta. domin masu wannan cuta na samun kulawa daga likitoci iri daban-daban ya bayyana hakan ne kuma a hira shi da nafisa adamu Cutar farfadiya ba cuta ba ce da ta shafi kwakwalwa, cuta ce da ta shafi jijiyoyin jiki, sai dai cuta ce da take da nasaba da bangarorin biyu. Akwai wani samfarin cutar na farfadiya da ba a san asalinsa ba, akwai kuma waɗansu samfarin cutar da ya shafi farfadiya da suna da dalili misali ko kuma a samu waɗansu mutane da wani sashen jikinsu saboda rashin lafiya wani abu ya fito musu ya ta ƙaba. Cutar ne sai a samu cutar farfadiya. A takaice dai mafi yawa abin da aka fi sani da cutar farfadiya cuta ce da bata da asali, ba cuta ba ce da ake gado kuma ba a ɗaukar cutar. Kuma waɗanda cutar farfadiya ta taso musu ana iya taɓa su a kawo musu agashi. Akwai samfarin wannan cutar da yawa, amma wace aka fi sani ita ce wace ake ganin mutum ya faɗi yana wani margaye-margaye yana harbe-harbe, wanda kafin ya dawo hayyacinsa sai ya yi fitsari ko kuma ya tattara tamtamne harshensa. Akwai kuma samfarin cutar farfadiya da take taba ido wanda idan cutar ta taso kawai idon ɗaya ne zaka ga yana ta marmaɗi kuma akwai wadda yake taba ɗan yatsa ɗaya waɗannan duka mafi yawa ba a san su ba. Cutar wadda aka fi sani ita ce wadda ake ganin mutum ya faɗi ƙasa. Abu na farko da ya kamata a yi wa mai wannan cutar idan ta taso shine a kawo masa agaji ta hanyar toshe bakinsa da wani kyalle ko kuma a nemo wani ice a saka a cikin bakin jikinsa don kada ya daddatse harshensa. Kuma ana maganin wannan cutar ta hanyar shan magani ba kakkautawa duka tsawon rayuwa. Akwai magunguna iri daban-daban da ake sha. Kira da nake wa jama'a ba wai kamar yadda ake tunani ba ne cewa wannan cutar ta farfadiya cuta ce da aljanu suke saka a'a sannan duka wani da ya san a cikin iyalinsa akwai mai wannan cuta to ya gaggauta tafiya gidan likita appelle la famille, je leur donne le conseil de rapidement chercher à l'amener vers les structures sanitaires. Madalla masu ramu duka duka an maka karshen wannan shiri na labarai na madacin yau zan burka da Musa Hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Arlita. Tare da Radio Igbo Kana A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.